أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وعلى مرة في تركي ودى تتم cikin nemansa يا سيام لا يجوى من يمتي من albarka ci gaba cikin karatun littafin kotu addani kotu addani aljana shar'i na muƙaddima ibn abu zaid al-qairawani wanda yi wa a risala da fatan allah madaukakin kanti ya mana jagora za mu tashi akan maganan malam wanda ya masa rakam da 27 wanda ya ce فالطاعة لأئمة المسلمين من ولاة من ولاة أمورهم وعلمائهم بيية وشوغبنين مسلمين دكما معلمانسو. أي بياني akan mas'ala na farko wanda malam ya tattauna mana za mu tashi akan mas'ala na biyu malam ya ce تتم al'amri الأمر ahadi umurin arba'a zan kasance shugaba mutum ya zamo imam ko shugaba yana fita ne da abubuwa guda hudu ko kuwa ta anya guda hudu anya ta farko annafsu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi sallam ya yi nafsi cewa wane shi ne khalifa shi ne zai zama shugaba لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك dalil fa sannan ya yi nafsi a kan wani shi ne khalifa bayana to zai iya zamo khalifa ta wannan ayyuka domin an ambace shi an yi nafsi cewa shi ne وقد قال بعض أهل العلم sun ce inna khilafa خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك سنت خليفة سيدنا أبو بكر ya cika ne ta wannan hanya ko kuwa ya tabbata ne ta wannan hanya والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده أما إن لم تتشذن في شيء سوى باب أبن ديزو لنفسي كمسمى daga الله صلى الله عليه وسلم wajen cewa a baya na wanda zai zama khalifa shine abubakar la abi bakrin wala gairi babu nassin akan kowanne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala umar radiyallahu anhu لما طلب منه أن يستخلف في kamar yadda umar يدعى عمر ya يفئه a lokacin da mutane suka zo suna ta damunsa a kan cewa ya kamata ya zabi wanda zai mamaye kujerarsa bayan ya mutu a lokacin da ke cikin rashin lafiya da sukansa da aka yi lokacin sallah abin da ya ce musu shine in astahlifu faqad istakhlafa man huwa khairun minni abu bakrin idan na sanya wani shi ne zai zama khalifa to kafin ni in sanya wanda ya bi ne alkhairi ya wanda shi ne abubakar wa in atruk faqad taraka man huwa khairu minni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kuwa na bari ban sanya sunan kowa ba na bari abun a hannun Allah ko kuwa hannun mutane su zabi abinda suke so to wanda ya fi alkhairi fiye da ni ya yi aka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam so abinda wannan asar yake nuna daga umar shi ne cewa annabi sallallahu bai ambaci kowa ba bai ambaci kowa cewa ga wanda zai zama khalifa ba Yake in na bari to wanda ya fi ni alkhairi shi ma ya bari ba tare da ya sanya kowa ba Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuwa na ce ga wani ne ya zama shugaba to wanda ya fi ni alkhairi shi ma yayi ne abubakar lokacin da abubakar zai mutu ya ce umar shi ne shugaba a bayan shi wannan asar imam bukhari da muslim sun ruwaito malam yace waja anhu نصوص تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق والأولى بأمر من بعده يكي قوشك بابه نفسي يازو وانديك نوني سوى أبو بكر شيني وانديك تنتنت شيني في ذاك العمر شو زمن في بايان النبي صلى الله عليه وسلم مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس irin wayannan abubuwan da suke nuna haka kamar shugabancinsa wanda annabi sallallahu ya shugabance shi ya sanya shi shugaba a sallah ban a lokacin rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rashin lafiya na mutuwarsa wannan ishara ce wanda annabi sa sallan ke nuna cewa a baya na wanda ya fi dace da shugabanci shine abubakar tunda ba shi da lafiya ya sanya abubakar shine yawa mutane jagora na sallah kuma shi yake yi wa awdahu shay fi dhalika abin da yafi bayyana sosai a cikin irin wannan ishara na annabi sallallahu alaihi wasallam ما رواه البخاري ومسلم في حديث البخاري ده مسلم سكر واللفظ لمسلم ولا اللفظ إمام مسلم لي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدري كافاته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ما يكين ألا صلى الله عليه وسلم يأتي مني lokacin da ke cikin rashin lafiyarsa id'ini aba bakrin wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanni kiramun abubakar da kuma ɗan uwanki har rubuta wata wasiƙa wanda za a ajiye domin ina tsoron a bayana masu buri su zo suna buri wa ya kuna ƙa'ilun wani ya ce ana aula ne na fi dace wa ya wa wal na illa babak kuma allah ya ki mummunai masu sun ki sai dai abubakar wannan shine ya kusa da maganan isharar cewa abubakar shine zai zama shugaba sai dai wasikan nan an rubuta ba a yi ba irin abin da ya faru lokacin da nisa sannan ya ce a kawo wasika ya rubuta wanda babu wanda zai sake fata a bayan shi abin da aka yi tunani a bari shi ne wannan ma da sai na umar ya ce a shar a damu allah sannan a bari littafin allah ya ishe mu haka wannan ma aisha radiyallahu anha tana ganin cewa wannan lokacin wato kamar za a damu annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan wannan ita kuma tana ma tsoro a ce babanta ne zai zama shugaba lokacin da aka ce mahaifinta ya shugabanci sallah ta nace wa nan sa ta ce a'a ba shi ba dai a sa umar babana da zai iya ba kuka zai hana shi ya yi ya sallah din a sa abu a umar annan sa sallah ya sake ne mai ta sayar da sallah ya ce a'a za ki dinga mun musu ne na ce a cewa abubakar yi wa mutane sallah wannan ya nuna cewa ita din ma tana zuwa ma'aikinta tsoro a kan ya kasance shugaba so irin wannan shi ne shine yi take a'a a bari a wannan lokacin da ba kana cikin rashin lafiyar nan ne wani rubutu da za ka kuma to wannan shi ne babban ishara wanda ya nuna cewa annabi sa sallan ya yi ishara annabi mala'ika abin nan sayyidina abubakar shine zai zamo khalifa a bayan shi malam ya ce abu na biyu anya wanda ake bi a samu shugaba na farko shine ya kasance an yi nafsi cewa wani ne shugaba a bayana na biyu ittifaqu arin shiri wal aqd ala ta'yin khalifa shine ya kasance akwai wata majalisi na manya mutane na kwarai shugabanni a gari ko a kasa wanda su ne za su zauna su yi tunani wanda ya fi dace ya zama shugaba to idan suka yi shawara tsakanin su suka sanya shugaba guda a musulunci yana iya ya zama shugaba da wannan wa ya dullu lahu اتفاق الصحابة على إختار أبي بكر للخليفة بعد رسول الله صلى abin da ya nuna wannan a wannan anya ne aka zabi sayyidina abubakar ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam, domin wa'annan sun yi ittifaki ya zama shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wa wasallam وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله وأن اتفاق يصدم su ma sun kafa dalili sun dogara ne da wasu nassosi wanda suke nuna cewa shi ne fi dace da khalifanci bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa minha ma taqaddamat isharatu ilayhi fi qariban daga cikin su wanda ishara ya gabata a nan kusa wanda muka yi kamar sanya shi liman kamar wasiƙan da yake rubuta yake so ya rubuta domin kada masu buri su zo suna buri burin ne burin zamo shugaba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa wa'annan suka yi tifaki na uku anya na uku da ake iya a zabi shugaba an dal khalifatu إلى رجل يلي الخلافة من بعده شين شوكبان ده يكي يزو يسنيا وند زي أبايانتا شين اللي جيران gado kamar yadda ake yi yanzu a saudiyya shugaba yana da mai jiran gado wanda ya riga ya nada shi yana nan yana jira bayan shi shi ne zai hau wannan ma ana iyaye. فيستقر له الامر في الامر يتفتى ناش نبايان شيشو قبل يا بدونيا كما حصل من انتزاع ابي العباس صفاء الخلافة من بني امية آه، عفوا كما حصل من استخلاف ابي بكر لعمر كما يدع يصاروا لو كتندا سيدنا ابو بكر يسلم يا عمر شين شو a bayansa wa yadullu lahu atharu umar radiyallahu anhu alladhi taqaddama qariban kuma wannan hadisin da ya gabata wanda bukhari da muslim suka ruwaito na sayyidina umar shi ma dalili ne wanda yake idan na sanya khalifa a bayana ba ni ne na farko ba wanda ya fi ne alheri yayi idan kuma na bari ban ambaci kowa ba ba ni ne da farko ba wanda ya fi ni alkhairi shi ma ya yi so wannan ma dalili ne wanda ya nuna cewa ana iya a yi aka anya na hudu wanda ake zamo shugaba a musulunci an ya taghallaba ala nasi rajulun bil qahri wal ghalaba shine mutum ya zo tare da karfinsa da sojojinsa ya kifar da mulki ko kuwa ya karbi mulki da karbin tuwo fayastafiru laun am sai al'amari ya tabbata masa bayan yayi sai ci nasara ya zauna komu ya daidaita a wannan lokacin sai a take masa shi kenan zauna ka samu shugaba كما حصل من انتزاع أبي الحباس والصفاع الخلافة من بني أمية kamar yadda ya faru wanda abil abbas din wanda ake ce da shi a tsaffaha ya karbi khalifanci daga su banu umayya da karfin tuwo ya karba kuma ya zubar da jini sai ya ma aka ce da shi a tsaffaha ya zubar da jini mai yawa bayan ya samu waye zai dinga masa jayayya idan aka yi mai zai faru za a sake ƙara mutuwa ne al'amari zai sake ƙara lalacewa maslaha shi ne a bashi sai tafi da al'amarin sai an kari ya kwanta shi ya samu abin da yake so watakila Allah ya sa mutane ma su samu abin da suke so wannan shine anya na hudu wanda ake bi mutum ya zama khalifa kuma in ya hau babu laifi ana iya ce da shi khalifa ko a ce da shi al'amir ko a ce da shi al'imam وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل وإن أيوه قداه إلا إمام قرطبي يا أم بكيشي أتكن تفسير سا ألوكة ديك تفسير ونن فدن ألا مدو كتن فلك ون ديك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku ni zan sanya a ban kasa khalifa wanda zai mamaye gudbi a wannan kasan da ci gaba da zama a cikinta lokacin da yake tafsirin wannan aya ya kawo wayannan ayoyi guda hudu wa zakaraha shaykhuna muhammad al amin الشنقيطي كما بال babban malami Muhammad Al-Amin a Shinkifi shi ma ya faɗa A في كتابه أدواء البيان أكثر للتافن لتفسير shima, wanda yake da shi abuwa'ul bayan a wannan aya shi mai kawo wa'annan hanyoyi guda hudu mana yake kwana kurkubi shi kurkubi ya ce fa'in ta gaba mallawo a haliyyata al'imama idan wanda yake da ahaliya zai iya shugabanci ɗin amma ya zo ne da ƙarfi kuma ya yi galaba wa akwaba ha bil kari galaba kuma ya karba mulkin da ƙarfi da danniya ya kuma galaba faƙwaɗiƙin ma'abujan ilimi sun ce inna zalika ya kunu ƙwariƙan rabi'a wannan shine anya na hudu وقد ila سهل ابن Abdullah a التفسيري an tambayi sa'al ɗan abdullah a tafsiri yace ma ya yajibu alaina liman ghalaba ala biladina wa ruwa imamun me za mu yi ga wanda ya kawo ƙarfi cikin garinmu ya karba ya zama shugaba su ji buhu wa tu'addi ilayhi ma yuqalu ya ce ka amsa masa ka ba shi abin da yake nema daga wurinka min hakkihi na hakkinsa cewa shugaba ne ba shi wala tunkir anahu wala taqif wala taqim minhu kada ka ki aikin abin da yayin nan ka nuna kiyayya gare shi sa'annan kuma kar ka guje shi kar ka gudu ka bar shi tumana ay ائتمنك ala sirrin min amri din lam tufish idan ya amintar maka da wani sirri daga cikin al'amarin addini ko al'amarin duniya domin a duniya ma na ce da shi addini kada abin nan kada abin nan ka tona wannan asirin da ya bar a hannunka kada ka ayince shi to idan mutum ya zo da karfi ya samu mulki ya zama ya samu gana ba kai shi kenan sai a shi hakkinka na shugaba kuma ku roki Allah Allah ya ku naku na mabiya domin yin maka biyayya din shi fi alkhairi akan a yi tawaye mutumin da ya zo da ƙarfi za a masa tawaye da kuna da ƙarfi da zai galabe ku ba to ina ƙarfin da za ku juya shi sai kasance za a yi ta ta zama cikin ayaniya a zama cikin fauda babu wani abin da yake gudana wawaye wanda ba su neman abu ya zauna lafiya su ma abin da suke nema kenan su ma sai su yi kayin nasu masu sata na yi masu abin nan na yi sai a kasa samun samun zaman lafiya to mafi alkhairi an ya fi sauki ne a bar masa dama abin da yake so kenan sai a bar mishi ya yi. kuma ku roƙi Allah ya sanya muku ya zama muku alkhairi قال ابن خويلد من ذاك ولو وتب على على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة قد متين يازو يقطع الأمر أما يا داك زي إياه أنا gani ya زي إيا iya yin shugabanci din sai dai ya kwata ne ko wani zama na majalisi ba zabe aka yi ba mutane kuma suka ba shi goyon baya suka yi mu mubaya'a shi kenan ya zama shugaba wallahu alam Allah shi ya fi sani wannan shine zancen imam qurtubi a cikin littafin sa tafsir وقال النووي في شرعه على صحيح مسلم في قوله في قول عبد الله بن عمرو أطع في طاعة الله واعصي في معصية الله إمام النووي أتكين شرحه صحيح مسلم ياي شرحي أكن zance Abdullahi dan Amru ibn As wanda ka yi biyayya cikin biyayyar Allah ka saba cikin sabon Allah mana ka yi biyayya wa shugaban a lokacin da shi ma ya bi Allah ka saba miki a lokacin da ya umarni da sabon Allah Kola, sai imam nawawi yake fihi dalilun li wujubi ta'ati al na li imamati bil wannan akwai dalili wajibci na yin biyayya mutumin da ya kwace mulki da ƙarfi min gairi Isma'il wala ahad ba tare da an yi Isma'il ne aka bashi ba kuma ba wai dama an hana da an nada shi yana jiran gado ba ne za masa biyayya wajibi ne matuka al'amari ya gamo na shi وقال الحافظ hakan nan ma ibnu hajar ya faɗi a cikin littafin fatu bari wa amma law taghallaba Abdul haqiqatan bi tariqi shauka فإن طاعته تجب إغماضا للفتنة ما لم يأمر بمعصية ابن حجر يتي كودا باوا ne ya zo ya kama mulki kuma ya samu galaba da ƙarfinsa ya zo tare da masu goya masa baya ya kwace mulki kuma ya samu galaba ya samu nasarar yin haka. yi maka biyayya ya zama wajibi kuma za a yi ne izmadal fitna domin a kwantar da fitina a kashe fitina karye taso cikin mutane domin shi fitinan nan ya ma fi yaki tsanani kuma ya fi kisa tsanani babu abin da zai tattaro ba duk wani shari zai tattara ya zo da shi to mafi kyau a bashi ya ci gaba shi ya sa suna idan sojoji suka yi ba su ci nasara ba in ka kama wanda suka yi in ya ake musu me ya sa za a yi domin kar fitina ya sake tasowa wanda ya zo ya yi bai yi nasara ba in aka kyale shi zai sake zuwa sai su kashe shi kawai a huta shi ma idan ya samu galaba mafi yawa kashe wanda suke kai suke yi domin yana nan da ƙarfinsa akwai masu sonka shi ma zai iya tada wata fitina a baya sai dai wannan na ba na nufin cewa musulunci ba ina nufin abin alwaka abin da yake faruwa a nan kasa da kuma wasu wurare قال الإمام أحمد في اعتقاده kama fi sunnatin lalatayi imam ahmad ya faɗi cikin littafinsa al'intiqa kamar yadda yake cikin sunna lalatayi yake wa man kharaja ala imamin musulmi duk wanda ya yi fito fito tare da shugaban musulmai wa qad nasu istama'u alayhi bayan mutane sun riga sun karba mulkinsa wa aqarru lahu bil khilafa sun yadda da shugabancinsa bi ayi wajhin kana a kowane irin fuska ya kasance bi ridan aw bil ganaba sun yi ne don yadda ko kuwa ya fi karfi ya zo da karfi ya fi karfinsu ya yi galaba ne faƙad shakka hadal khariju asal musulmi wanda ya fito fito da shi nan ya riga ya tsaga wato abin nan aduwan musulmai ya tsaga shi ya kawo baraka a cikin musulmai wa khalafa al'atar an rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya kuma saba da abin da aka samu daga ma'aikin allah sallallahu alaihi sallam a wannan gurbi fa in mata kharijun alai wannan wanda ya fiton fito da shugaban in ya mutu mata minka ta jahiliya ya yi mutuwa mutuwa irin na jahiliya ya yi mutuwa irin mutuwa na jahiliya shi yasa fiton fito da shugaba a musulunci haramun ne وقال الحافظ في الفتح في شرع الحديث A hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin fatul bari lokacin da yake yin sharhin wannan hadisi man ra'a min amiri shay'an yaqra'uhu falyasbir alayhi duk wanda ya ga wani abu wajen shugabansa wanda baya so yana kin wannan abin yayi masa hakuri yayi hakuri a kansa fa innahu man faraqa al-jama'a domin duk wanda ya rabu da jama'a shibran ko da kamu ɗaya ne famata in ya mutu illa mata mitatar jahiliya sai dai ya mutu mutuwa irin na jahiliya wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya gan wani abu a wajen shugabanka wanda yake ki abun ba kyau ba daidai ba ne ya masa hakuri matuƙa abin nan ba kafirci ba ya masa hakuri domin idan ya yi tawaye ya rabu da sauran jama'a to in ya mutu a wannan tarin zai mutu mutu a irin na jahiliya kwana ibnu batal ya faɗi a wajen hadisin nan ya ce fil hadisi hujjatun fi tarkin kuru ala sultan walau a wannan hadisi akwai dalili hujja wajen barin fiton fito da shugabanni ko da wannan shugaban zalimi ne ko da azzalimi ne to ba da halatta a yi fiton fito da shi ba shi yasa musulunci ba ta yadda da zanga-zanga ba an zazzaga za a zanga-zaga a je a kawo da ruwa wa mutane a duk lokacin da aka yi zanga-zanga a jin abin da yake faruwa shine sai a yi ta kwakwata shagunan yamurai ana satan kaya yana yiwuwa wayanda suka shirya ta ba kan wannan suka shirya ba amma irin wannan abu shine yan banza masu zaman banza farayi yan iska suke samu su shiga suma sai su tabbatar da abin da suke so idan aka yi kwallo aka tashi daga kwallo an ci wata tim masu murna suna zuwa su ma suna isa shagunan yamurai sai su dinga fakawa suna diba kaya irin wannan wani abu ne kuma wallahi koyaushe musulmai za ka samu a wannan abu su ne a koyaushe so musulunci ya nagartar da ni, nune ba ma bin wannan nagartarwa. yace wa qad ajma al fuqaha ala wujubi ta'a as-ta'at as-sultan yace malamai magabata mun da suka fahimci addini sun wajabta yin biyayya ga shugaba al-mutaghallib wanda ya zo da galaba wanda ya zo da ƙarfin tuwo ya karba mulki mafika ya ci nasara ya karba shi kenan sai a masa biyayya domin dama in bai ci nasara ba shi ma ya zama wanda ya fito fito da shugaba hukuncinsa shi ne abin da shugaba ya gada mai yi da shi kuma wal jihadi ma'ahu wannan wanda ya zo da ƙarfi ya kwace mulkin nan ma ya zama wajibi a masa biyayya in ya ce a fito jihadi ma ya zama wajibi a fito wa anna qawatahu khairun min al-khuruj alayhi yi masa biyayya ya fi alkhairi a maka tawaye lima fi zalika bin hikmi dima wa taskini dahma domin yin haka za kare jini wanda za a zubar a banza sa'annan kuma za a kwantar da hankalin talakawa za su samu kwantar hankali ba za a samu gauga shine addahma shine gauga wato rudu yaniya abubuwa su kasance ba a kan istikrar ba to shi ne wannan to sai a kwanta a kashe wutan wannan wa hujjatuhum hadha khabar kuma dalilin su wannan hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu yake duk wanda ya bar wani abu a wajen shugabansa baya so yana kin shi ko da shari'a ta ki wannan abun matuka ba ta ba bane ya yi haƙuri domin duk wanda ya rabu da jama'a to zai mutuwa mutuwa irin na jahiliya wa gairu da wasu daga cikin hujjoji min mimma yusa'idahu wanda yake taimaka masa ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من سلطان الكفر أبن دبسو سكي استثناء أتكي a lokacin da ba za masa biyayya ba shine idan wani abu ya faru daga wurin shi wanda wannan abun kafirci mai tangaran baya ɗaukan fassara biyu akwai wasu hukuncin kafirci wanda yana iya zama wato fassara guda biyu akwai kama da kafirci akwai kama abin nan babu ittifaki a kai ba irin wannan ba kafirci wanda yake tangaran ko me ba yadda za a iya fassara shi sai dai kafirci idan ya yi wannan to shi kenan ya gama daina samun biyayya fala ta jubu ta'atahu anan kuma bai halatta masa biyayya ba fi zalika cikin wannan bal tajibu mujahadatahu ya zama wajibi a yi jihadi a kansa liman qadara alaiha ga wanda yake da ikon aka kama fil hadithin ladhi ba'dahu kamar cikin hadisin da ya bayan wanda a cikin wannan littafi yake nufi sai dai malam yake yushiru bi zalika hadisin da yake ishara da shi shine hadisin ubada ibn salih radiyallahu anhu wanda yace bayana ala sam'i wa ta'a mun yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wa ji da kuma biyayya fi man shaqina wa makraina a lokacin da muke jin dadi aka mana umarni da abin da muke so da kuma a lokacin da muna ƙi an mana umarni da abin da ba mu so mu yi biyayya wa usrina wa yusrina a cikin wahala ko lokacin da abin nan wadata mu mu yi biyayya wa asaratin alaina ko da an yi wato an nuna mana fifiko an nuna mana ƙarfi an zalunce mu wa Allah nunazi al'amru ahlahu kada mu kwace mai al'amari mu kwace maka al'amarinsa wanda yake da umarni ko kuwa yana da shugabanci kar a zo a kwace shugabancinsa illa an tarau kufran bawahan sai dai idan kuka gan kafurci a bayyane عندكم من الله فيه برهان اكن أبين من دا كوكا كوكا ترى كافر تنن كنا دا دليل أورا الألا سوى كافر تنن سؤال وقت يا زما حلال ومسا كاواي ويسيتم في صود الشيء نعم وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة الامام مالك ya ruwato a cikin littafin ka muwaffa daga suhail dan abi saleh nan nan ok afwan na tsallake ko na matsala ta uku حق latin umur على الرعية النصح لهم حق da shugabanni. suke da shi akan waɗanda yake shugabanta shi ne su masa nasiha su masa nasiha ko yaushe yana ce mana nasiha ba wai wa'azi ba ne wani yanki ne karami wajen nasiha amma nasiha malamsa tana da faɗi wasu malamin zai kawo abin da ake nufi da nasiha nan yace hakkin shugabanni a wajen waɗanda yake shugabanta shine su masa nasiha waya kunun da bisam'i wa tsoha shi shine su ji abin da ya faɗa su kuma su yi biyayya da abin da ya umarni fil ma'ruf cikin kyautatawa waddu'a ilahu a cikin nasiha su mata addu'a wa tarkil khuruj alaihim yana cikin nasiha musu ya bar fiton fito da su walau kana jahilin ko da azzalime ne ko ajahirai ne kada ko fasikai ne yi cikin fito da su ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم daga cikin dalilai wanda ya nuna wajibcin yi musu nasiha shi ne fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake addinun nasiha qulna liman qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immati almuslimin wa ammatihi addini kan tokanta gaba ɗaya da siha ce sai muka ce ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Allah da littafinsa da manzonsa da kuma shugabannin musulmai da sauran jama'an musulmi addini nasiha ne imam muslim ya ruwaito وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح إمام مالك يا رويته في الموطأ دقى سهيل بن أبي صالح دقى بابنسى دقى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yarda lakum salatan lallai Allah yana yardar muku da abubuwa guda uku wa yashabu lakum talata, kuma yana fushi da ku akan al'amura guda uku ko kuwa yana fushi da wa'annan al'amura guda uku din yarda lakum ya yardar muku an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa kada ku yi shirka da shi da komai wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a kuma ku yi riko da da igiyan addini guda kada ku rarraba ku yi riko da igiyar Allah guda ɗaya kada ku rarraba wa an tunasahu man wallahu Allahu amrahu kuma ku yi nasiha ga wanda Allah ya shugabantar da shi a kanku ku yi wa wanda Allah ya shugabantar da shi a kan ku nasiha wayannan su ne abubuwa guda uku wanda Allah ya yardar muku da shi wa yasqatu lakum qila wa qal kuma yana fushi muku yana ki muku an ce ya ce an ce ya ce wa ida'at al-mal da kuma ɓata dukiya wa kasratu su'al wa kasratu su'al da kuma yawaita tambaya wa'in nan guda uku mun yi sharhin tsakanin رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح إمام حيث إمام أحمد شيما يرويته مسند ناشي ثم حديث ليه إن لم تكشي سو دقتشو أبا بند ألا يقدر مكو هي واشو نصيحة wannan dalili ne na maganan malam cewa hakki ne na shugabanni mabiyansu su musu nasiha yake wa fi musnad imam ahmad bi بإسناد sahih an zaid ibn الثابت radiyallahu anhu fi hadith حديث wa fihi hakan nan ma cikin musnad imam ahmad da isnadi mai inganci daga zaid an sabi a cikin wata hadisi mai tsawo a cikin littafin din malam yake wa fihi a cikin wannan hadisi akwai cewa salatun fisali la yadillu na qalbu muslimin abada abubuwa ko kuwa halaye guda uku zuciyar mumini baya daukan kiyayya ko kuwa kulli a zuciyarsa har abada akan wayannan abubuwa guda uku na farko ikhlasul amali lillah yin ikhlasi wa Allah duk lokacin da za ka yi aiki ka yi shi don Allah duk wani aikin da za ka yi don Allah baya ɗaukan wani kulli a zuciya ba wanda zai kyamace ka kai ma ba za ka kyamaci kowa zuciyarka ba wa munasahati wulatal umur da kuma yin nasiha wa shugabanni wa nuzumin jama'a da kuma lazimta tare da jama'a ka kasance a koyaushe tana tare da jama'a karka yi wariya tinkiyan da ya waye shi ne kura ke ci amma kana cikin jama'a da zai faru haka ba so karka ware fa inna da'awatuhum tuhitu min wara'ihim shi jama'an ma addu'ansu ana kewaye bayansu da shi ne Allah maɗaukacin sarki yana karba ba zai tafiya banza ba addu'an jama'a amma duk wanda ya ware shi kan an bar masa kura da cinye shi ina fata mun gane wannan to قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم ابن القيم أتكل لتاغي المستاو دار السعادة يا فإيوانا معنان سوى زوت يمومني بايا توكن كل كوكوا ييا cikin zuciya su a kan wannan yace ai la ya'milu al واتو baya daukan wato wala yabqa fihi ma hadhihi salata kuma baya zauna zuciyarsa tare da wayannan ababe guda uku fa ina tanfi al wal ghish wa fasad al-qalb wa saqa wa yana kore gilla ne a cikin zuciya ko ka kulli a zuciya yana kore gishu ne yana kuma kore lalacewan zuciya da kuma mutum ya kasance akwai hikki na mutane faha'ima shi ne haƙa'i ila an qal an ya ce wa qawluhu munafahatu wulati al-umur fadin sa wanda yace ku yi wa shugabanni nasiha hadha aidun munafil al-ghil wal ghish idan kai nasiha maka wannan ma shi ma zai sa ba za ka samu wani kulli zuciyanka ta wannan shugaban ba kuma shugaba ba zai kullace ka ba kai ma domin ka masa nasiha wa inna nasihatu la tujami'u gilla domin nasiha ba ta haduwa tare da kulli a zuci idh hiya bidduhu domin kishiyanta ne ba su haduwa faman nafa al'a'imma duk wanda yayi nasiha wa shugabanni wal'amma. da kuma sauran jama'a faƙaɗi bariya min ya barranta daga kullum zuciyarsu wa qawluhu luzumul jama'a faɗin sa wanda yake kalazunci jama'a aiza aidan mimma yutayyiru alqalb wannan ma yana daga cikin abin da ke farkake zuciya min alghil wal ghish daga daga kulli a zuciya da kuma ghish a lokacin da kake tare da sauran jama'a amma idan ka ware su za su kulla da kai kai ma za ka kulla da su mutumin da ya ware duk lokacin da ya gan sauran jama'a baya jin daɗin su yana jin haushin su ne yana da abin da zuciyarsu kuma zai nuna a fuskarsa zai nuna a halinsa su ma da suka san cewa ya riga ya ware su ma akan zai kasance فإن صاحبه من لزومه جماعة للمسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه دومين دوا بيلا بنتي ج ينا سو مسوى بنتي سو كرتا ويقرا ما يقرا لها كما ينا كي مسوى بنتي كي وكرتا ويسوءه ما يسوءه دوا بنتي بكن تاني شي مسوء شي ما ينا بكن تامسا ويسوءه ما يسوءه abin da yake musu daɗi shi ma yana masa daɗi domin ne yana tare da shi to kar mutum ya ware قال النووي في شرعه على مسلم واتو ما لمن سنة غالبي إن وإن غرابي سنة أويتا بنتي أكي دومين دوني mai duniya ta zama abin suna kwadaitar da wasu wajen fito da shugabanni wanda ke jawo fitina ya jawo kisa ya jawo abin nan kuma wayannan haraka su suka fi yawa yau a cikin matasa a yi tawaye kawai nan da nan ba ba so ba ba so a yi abin nan shi kenan komai ya zo ya rikice wannan abu shi yasa malamai sunna galibi suna tsawaita zance akan wannan su kawo dalilai su kawo maganar magabata da sauransu domin al'amari a wannan jefe ya lalace a yau inda mutum ya yi a kallo ya kalli duniya a yau musamman duniyar musulmi zai gan cewa irin wannan fitina yana nan yana nan yana cimu imam nawawi ya fada cikin sharri muslim yace wa amman nasiha li masu muslimin amma yin nasiha ga shugabannin musulmai fa mu'anatuhum alal haq yana ciki na farko ka taimaka musu akan tabbatar da gaskiya idan suna so su tabbatar da gaskiya ka taimaka musu wani shugaba na kirki ne na gari ne yana so ya yi mai kyau amma wayanda suke tare da shi ba sa so ko da ya yi umarnin aka ba za su yi ba domin dama ciwon nan ba su suke so ba kagan wa'ancan ba su yi nasiha wa shi gaban ba da sun yi nasiha gare shi za su yi biyayya da shi abin da ya yi umarni da shi nan za su yi shi in sun yi sun masa nasiha sun taimaka masa abin da ake so kai tafi daidai wa ta'atuhum fihi da kuma yi musu biyayya a cikin wa'annan gaskiyar da suke so su tsaya wa amruhum bihi sannan kuma ya umurce su da su idan suna neman shawara ya ba su shawara na gaskiya idan suna bukata ya ce su yi abu wanda yake gaskiya a ciki watanzi'uhum watan tazkiruhum bi riskin wa nufin idan suka sake hanya sai ya faɗakar da su ya musu tambihi ya tunatar da su wannan tunatarwar ya yi shi da rarashi ya yi shi da sauki kar ya tsananta zance shugabanni ba ka so wanda zai musu tsawa shugaba ne ta yaya zai yarda da tsawa so duk wanda ya yi tsawa ta a cire rawarinsa shi ya dawo za ka yi wa shugaba tsawa sai ce a cire rawari kuma ya ciwu ba ku ga malami yana cikin khutba askarawa sun sun je cikin masallaci sun dauke shi sun tafi da shi ba ku gani ba yana yin a kan masallaci su sun shigo kawai sun naɗe shi kawai sun tafi da shi domin ya zagi shugaba su ba sa so wannan ba wa ilamihim بما غفلوا عنه فتنجسوا ابن دسك الزفالة دشي ثم انتا دشي كتنا مسلم ولم يبلغهم من حقوق المسلمين مما لم يبلغهم وإيلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين كما قتنجسوا ابن دسك الزفالة دبرنشي ko kuwa wani al'amari na haƙƙoƙin musulmi wanda bai isa gare su ba ka gaya musu cewa shugaba abu ka zafa wadda aka ce a yi wa talakawa ba su samu ba fa wayannan su da nagari wanda ya kamata su kasancewa shugaba ba abokanan shawara Watar kurkuru alaihim da kuma barin fito fito a kansu wata ta'allufu kulubu annasi da li a haɗa zuciyar mutane wajen musu biyayya kar ya kasance shi ne zai dinga fata zuciyar mutum wajen musu tawaye قال الخطابي رحمه الله إمام الخطابي يا فدي أن يمس رحمة إيكي ومن النصيحة لهم الصلاة خلفه ينا تكين النصيحة مسو ينسلى أبا ينسو إن ولا يا فارو أبا khulafa'ur rashidun wayanda suka zamo shugaba akwai masu jinkinta sallah su ne shugaba su ne masu yin sallah mutane sun taru a masallaci da za su fito da wuri ba mutane sun gaji akwai sahabban annabi sallam a cikin na masu jiran za su yi hakuri su jira abin da suke yi shine lokacin sallah din su za su yi sallan a wurinsu a gidansu a lokacinta kuma za su fito masallaci shugaba ya gan su cewa sun sallah a bayan shi domin kar ya kasance sun saba wa shugabanni so yin sallah a bayan su shi ma yana daga cikin biyayya Now. Wan jihadi ma'ahum idan sun yi shelancewa jihadi a fito sai su fito tare da su wa ada sadaqati ilaihim idan lokacin zakka yayi a a cire zakka a ba ba wai a ba a matsayin kyauta musu baya, da can shugabanni suke tattaro zakka ba wai da yin zakka shine zai baiwa wanda zai ba ba haka ake da ba domin yana daga cikin source of income na kasa da cewa daular musulunci ne zakkan nan yana daga cikin source of income wanda za a dinga wa talakawa aiki da shi so shugabanni ne za su karba su baiwa wanda ya dace to irin wayannan shugaban yana daga cikin biyayya in ya cire su zakka ya kai ga nashi وتلك الخروج بالسيف عليهم da kuma barin fiton fito da takobi a kansu idan bahara minu muhai idan zalunci ya bayyana daga wurinsu zalunci ne ya bayyana daga shugaba sai mutum ya zare makami a kan shugaba babu musulunci da ya halatta wannan ba a wasu ishiratin ko kuwa mummunan mu'amala وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم kada su dinga rute su da musu yabo na ƙarya wasu aikin su su kenan a wajen shugaba za su dinga yaba mishi duk da cewa yabo wannan ƙarya ne kuma bai tantanci wannan yabon ba da ba su yi ba sun gaya mishi gaskiya zai fi mishi alkhairi za su dinga yaba mishi akan abin da yake yi ko da zaluncin ne za su dinga yaba mishi to ba nasiha ba ne ka dinga masa yabo a kan ƙarya wa yud'a lahum bis kuma su dinga raya cewa mutanen kwarai ne duk da cewa suna zalunci cikin wannan ba za su yi ba amma kuma ba za su yi fito fito da su ba wannan shi ne zancen imamu kafabi a kan yin biyayya ga shugabanni قال ابن حجر في فقه حتى لما ابن حجر يعقد يكون فتح الباري والنصيحة لأئمة المسلمين هي النصيحة كشغبني مسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به sai makamusu a kan abin da suke ɗauke shi da shi na shugabanci wa tambihuhum inda al-ghafla a lokacin da suka gafala a a musu tambihi a farkar da su wa sadda kullatuhum inda alhafwa kuma ka bar abota a lokacin da suka yi zalunci ko kuwa suka yi abin da ba daidai ba domin yin abota a wannan lokacin hana ne abu baki ka dinga masa shafa masa baki ka ce ai baki a fari ne masha Allah ya yi kyau fari ne baki ne kai kake shafa masa wannan shi shine mubahana ka dinga masa fenti mai kyau to kar a yi wannan wa jam'il kalima alaihi a bar bakin mumune ya zama ɗaya a kansu wa raddul qulub annafiratu ilaihi in akwai zuciya wanda yake tsanansu yake nuna kiyayya to a yi kokari a tsaye da shi kar yayi asa domin yin aka musiba ne fitina ne ga talakawa wa min a'zami nasihatuhum daf'ahum an dhulmi billati hiya ahsan yana daga cikin mafi girman nasiha wanda mutum zai musu shine hana su zalunci ta hanyar da ya dace wa min jumlatil a'immatul muslimin wa'anda ake ce da su shugaban musulmai a a'immatul ijtihad shugabanni malamin mujtahidi kamar su imam malik abu hanifa ahmad ibn hanbal da kuma shafi'i da sauransu wanda ma ba su shahara ba su suna cikin ayyuma wanda ake magana wa a an-nasihatu lahum bi baqti suma nasiha gare su shine yada ilimin su wa nashri manaqibihim da kuma yada wato matsayinsu da girmansu da kuma girkinsu wanda aka sani game da su wa tahtinu dhannu bihim da kyautata zato gare su wannan yana daga cikin abin da ya dace da shugabanni kuma akwai ƙari ma da yawa domin malam bai tsaya haka ba yace thumma inna an-nasiha lula fil umur wa ghayrihim takunu sirran bi rifqi wal kuma a lokacin da zaka yi nasiha irin nasiha na wa'azi idan zaka yi wa shugabanni ana yin shi ne a sirce da kuma rarashi da sauki ba san mimbari yake musu ba ba a yi wa shugabanni nasiha kan mimbari wannan musiba yake jawowa ana musu ne a asirce kuma za a yi da rana rarashi da kuma saukin zance ويدل لذلك قول الله wa Harun. abin da zai nuna wannan fadin Allah madaukakin sarki wanda ya wa annabi Musa da Harun wani lokacin da za su tafi wajen Fir'auna yaya kasan Fir'auna ya ka tambaye ka waye fir'auna ya za ka ce ka yi daidai da ka ce wani babban kafi ko sunan ya yi daidai kuma kada iya kai kari a kai ba zai iya doka tunda da ya kira kansa Allah to amma Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa inna za ila fir'aun ku tafi wajen fir'aun innahu tagha ya wuce iyaka bayan Allah ya faɗi abin da ya yi cewa ya wuce iyaka amma duk da haka yake fa'ula lahu qawlan lagina idan kuka isa wurin shi kuma sarzance mai sauki mai laushi ba na faɗa ba la'allahu ya tadakkara watakila ya amfana da wa'azin da za ku musu za ku mishi ko kuwa ya ji tsoron Allah ya bar abin da yake yi wannan hanyar da ake wa shugabanni wa'azi ke fir'auna shugaba ne sarki ne mai mulki mai ƙarfi jahiri amma allah madaukakin sarki ya ce wa annabi musa su tafi wurin shi amma su gaya masa magana mai sauki mai laushi wanda babu zagi babu reni babu abin na a ciki watakila ya amfana da wa'azin da za mu su masa ko kuwa ya ji tsoron Allah ya bari وعن عائشة رضي الله anha, عن Nabi Sallallahu alaihi wa sallam قال an ruwaito daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam allah ya yarda da ita take ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna rifq la yakunu fi shay illa zana Rarashi da kuma sauki baya kasance a cikin abu sai dai ya kewata abu duk lokacin da akwai sauki da rana shi a cikin abu yana sa abu ya yi kyau baya munzanta abu wala yunza'u min shay illa shamil kuma duk wani abu da aka cire sauki a ciki to yana munzanta abu ne to sauki a wajen nasiha ga shugabanni ana so ba ma shugabanni kawai ba har mutane وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابي وائل شقيق ابن سلمه قال قيل لاسامه او صوتي صحيح مسلم للبخاري لفظ الإمام مسلم ميونا لدى أبي وائل شقيق بن سلمه يتي أنت وأسامة ألا تدخل على عثمان فتسلمه akwai wasu zargi zargi zarge wanda aka yi ta yaɗawa lokacin sayyidina usman yana shugabantar da makusantansa su mutu a yan uwanka yake baiwa shugabanci da sauran da sauransu to akwai wasu zantuka ne wanda wasu suke yi a kansu sai wasu suka zo suka samu usama dan zai cewa shin ba za ka shiga wajen osman fasu su sai ka masa magana faƙala sai ce musu a tsarauna an ne la ukallimu gani kuke ni ba na masa magana illa uku kafin ku san cewa ina maza magana sai sai na jiyar da ku maganan da nake mishi والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما ننت بألا ما شام بنا بشي سكانينا نادش ما دون أن أقطع أمرا لا أحب أن أكون أول من فتاعه بين أسوء أبودي الأمر والنين زمت تشنك نفرقو والنزي فارغ أبوديش إذا زمت زنك بالله سينا دي أمسي sa'an nan idan ma zan yi ba sai na yi shi a bainin jama'a ko kuna ji ba ina yi ne tsakanina da shi kuma ba dole in ga muku cewa na masa magana ba ba na so in bude kofar abin da da zai yi kyau ba a ce ni ne farko wanda ya fara bude wannan kofar? wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan an ce ba ka shiga ka ji wa khalifa magana ne sai ce magana kafin ku san cewa ina masa magana sai na jiyar da ku ba ba lallai ba ne jiyar da ku abin da nake gaya masa ba kuma ba lallai ba ne mu gaya mishi a bayyane ba ina yi ne tsakani na da shi قال حافظ ابن حجر حافظ ابن حجر أتكين فصل "Ai أي كلمته فيما أشرتم ilai," na masa zance cikin abin da kuke ishara a kai lakin ala sabili maslaha wal adab fi na yi shi ne ta hanyar maslaha ta hanyar ladabi kuma a sirce bigairi an ya kuna fi salami ma yusiru fitna au na'uha ba tare da na tada wata fitina cikin maganar da zan masa ba وعن إياد ابن غنم عن رسول الله لا داني بيطير دني بفهم كوكو تيني لنا أبنى يوم sai yanzu da na yi magana sai yanzu da na yi magana wani ala hal malamai mu ya kuri za mu dakata a nan wadda muka yi yayi daidai Allah ba mu ladarsa wadda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh